يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu mu nauna littafi mai tarin albarka na biyu rahma na malaminmu dr muhammadu sani umar allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan safar wata na biyu a jerin watannin hijira shekara ta dubu biyu da da biyar. da kiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a yau insha Allah ta'ala a shafi na ɗari da shida amma kafin fara karatunmu na wannan shafi za a koma shafi na ɗari da biyu idan ka kirgo daga ƙasa a shafi na ɗari da biyu daga wato sadarar da malai banda 'yan ƙananan rubutu daga ƙasa ɗaya biyu ta uku za ga an sa amiru bini na ce fahira a satin da ya gabata kafin sawa akwai dai wani amir bin fuhaira ne idansa wanda ya tambaye ni fuhaira ne ko fahira na ce fahira fuhaira ne daidansa idan ka kirga har sadara ta ɗaya biyu uku hudu ta biyar a dai wannan shafi daga ƙasa za ka ga amir bin fuhaira in kuma ka tafi ma shafi na ɗari da uku daga tsakar sama in ka kirga ɗaya biyu uku ta hudu za ka ga amir bin Fuhaira maimakon fahira ma'ana inda wanda ya wasance shi fahira sai mai da shi Fuhaira. kuskuren da ya faru da ni rubutun littafin da nake da shi na fatahul bari sharhin sahih bukhari a cikin wasali sun rubuta fahira da fata sura ga kuskure ne na wasalin da aka yi da idansa shine fahira da maimakon fahira Allah ya samu da shafi na ɗari da shida سراقة بن مالك يلاحق رسول sallallahu alaihi wa عليه وسلم سراقة ɗan Malik. yana mai haɗuwa da manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi akan hanyarsa ta hijira shi kuma a ƙoƙarinsa na ya zai izo da manzo da abubakar siddiq ko a mace ko a raye don ya sami taguwa ɗari a kowanne daga cikinsu zai zama taguwa ɗari biyu kenan ƙoƙarinsa na mai nema da fatan idace da wannan wato anin abin da aka sa su kuma a ƙoƙarinsu na masu wato son su isa inda za su garin madina shine ne yake cewa a'lamat quraishun fi nawadi makka quraishawa sun sanar a guraren tarurruka da suke da shi a cikin garin makka bi annahu man ya'ti bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam cewar duk wanda ya zo da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hayyan a raye au mayyitan ko a kashe ya riga ya mutu falahu mi'atu naqa ina da taguwa ɗari wantashara hadha al-khabaru inda qaba'il al-a'rab wannan labari kuma ya yasu. a wajen kabilun ƙauyawa da ake da su taguwa ɗari ga ɗan binni ma ballantana gaba ƙauye abin wato ainihin a zari wato ainihin makami a zari wato abin hawa a yi tafa allah allazi na fi zawahi makka waɗanda suke sassa daban-daban na garin makka wa tsami'a suraqatu tubinu malik bin ju'shum sai suraka dan malik dan jushum yayi kwadayin fi nailil kasab alladhi a'tadathu quraish a wajen kokarin samun wannan abu da wato quraishawa suka sanya suka tanada na taguwa din liman ya'ti bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga duk wanda ya zo da manzan Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa'ajhada nafsahu liyanala zalik don haka ya takura kansa ya wato zage don ganin ya samu wannan taguwa ɗari. walakin Allah bi ƙudratihi allati la yaghlibuha ghalibun sai dai Allah da ikonsa wanda babu wani mai rinjaya da yake iya rinjayarsa ja'alahu yarji'u sai ya sanya suraƙatu ɗan malik yana mai dawowa daga nemansa ga manzo mudafi'an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana mai ba da kariya ga shi manzon Allah ɗin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba da makana jahidan alaihi banda ya kasance mai ƙoƙarin ya zai izo da shi sai abin ya juye sai zama shi yake ba da kariyar yadda ba za a cimma isa zuwa inda manzan Allah yake to me ya faru haka ta faru mai nema ya koma kuma shine mai kare wanda za a kamo wa na suraqatu bi qissati ga suraqatu da kansa ma ina labarta mana abin da ya faru na labarinsa ƙa'ilan yana mai cewa ja'ana rusulu kuffari quraish yan aiken kafuran quraishawa sun zo gare mu yaj'aluna fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi suna masu sanyawa game da shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar diyata kullum min ha liman qatalahu diyar da za su baiwa kowa a game da kowanne ɗaya daga cikin su manzo da abubakar siddiq liman qatalahu ga duk wanda ya kashe manzon ko ya kashe abubakar din in ya zo musu da shi ga abin da za su ba shi. au asarahu ko ya kamo shi a matsayin ribataccen ya zo da shi da rai to duk wanda ya zo da kowanne daga cikinsu labarin abin da za a bar ya riske mu fa bainama ana jalisun fi majlisin min majalisi qaumi kwatsam ina zaune a ɗaya daga cikin guraren zaman 'yan ƙabilata su waye 'yan ƙabilarsa bani mudlid ko bani mudlid duka biyan na gani a inda na koma ban san wanne ne ya fi ba a ciki wasu rubuta mudlid cikin malamai kamar da yake cikin wato ainihin suwarun min hayatu sahaba in ka koma kuma al'isaba fi tamyiz sahaba na ibn hajar Allah ji kansa da rahama shi kuma abin da ya rubuta bai sa wato ainihin shi ya sa mudlij shi kuma wannan ya sa mudlaj saboda haka kowanne na tarar amma shiga tsakanin in yi hukuncin alƙalanci wanne fi wallahu mai yiwa kuma da ana faɗa saboda haka yace in ji suraka ina zaune a ɗaya daga cikin guraren zaman 'yan ƙabila ta is aqbala rajulun min sai ga wani mutum ya fuskanto daga cikin 'yan ƙabilar ta hatta kama alaina har sai da ya daidai kan ya tsaya wa nahnu julusun muna zazzauna mu kuma ba qala sai ce ya suraka kai suraka inni ra'aytu anifan aswida yanzu yanzu ba da cewa ko ɗazun ɗazun nan na ga wani alamar duhu duhu bisahil a gefen gaba alamun wasu mutane sun gitta uraha muhammadan wa ashabu ga zatona duk yadda aka yi muhammadan da ake nema ne da shi da sahabbansa na ga gittawar wani duhu duhu sun gitta haka a gefen gaba suna bin hanya to suraka da aka nufa da wannan alamu suna nuna cewa an san shi ne dan kwakwaf dan sai babu ta ganin abin tunda ba shi kaɗai bane a gurin ala suraka suraka sai ce fa arabtu annahum hum da jin haka sai su to eh lalle su din ne dan ku dama ana cikin nema kuma ana ganin cewar yanayin bai kai a ce har sun isa madina ba kuma ana da masaniya ba su isa ba kuma sun bar nan to da yadda aka yi dai suna kankanin yadda ba a gansu ba su da nisa ba yace sai na san ina faɗa haka na san su ne fa qultu lahu dan bagarar da shi sai na ce innahum laysu bihi kai ba su bane walakin na ra'aita fulanan wa fulanan wana da wana ka hanga in talaqu bi a'yunina nan suka tafi ta gaban mu muna kallon su Ta su buƙatar ita ta kawo su kamar da yake allafin cewar da wasu dabbobin ne suka bata suke nema saboda haka ba su da kake zaton ba ne ba kun malabistu fil majalisi sa'ata ce sai kuma na zauna tsanawan lokaci a wannan gurin zaman namu da ya kamar magana ta wuce sun makumtu ce sannan sai na tsamna miƙe kuma fada haltu sai na shiga gida fa amartu jariyati na umarci wato baiwata an ta kuruja bi farasi ce wata fitan min da go'iyata a gama ba ni na fita da ita ba ta janye ta fita da ita wahiyya min wara'i akama tana wato bayan wani tudu tudun ma inda wato take ba lalle ka hanga ba to aje a fitan min da fa ta habisu ha alayya nace ta tsare min ita har in zo in hau dan ka a kuma ta gitta a fahimci cewar eh fitar da nai hawa fa zan yi wa akhastu rumhi na ɗauki kuma wato ainihin mashina fa kharastu bihi min zaharil bai shi ma sai na fito da shi ta bayan gida <laughs> wato gaban kuɗi da wuya yake sannan yace fa khatattu bi zujjihi sai na wato tabbata akan wato ainihin fa fa fa fa khatattu bi juzzihi al ba. yace sai na tabbatar da wato kaifin shi mashin ba sandar da take a jikinsa ba kaifin shi mashin ina wato cikin ƙasa ina jansa ina kamar wato mai jan layi ko zane da shi don ma kan ɗaga wani ya gano haske-hasken wato anin mashin a ce mashin waye wancan ko waye zai fita duk dai ba garawa ko ta ina aliyatan mata ma'ana Eh, wa khafattu aliyatan na rike saman nasa inda sandar take maimakon mai rikon mashi a yana rike ko tsakiya ne ga mashin haka ko kuma wato yana rike can to sai na juya shi inda wannan walwalƙiyar walƙiyar wato karfan da tsinin nasa za ka hange shi sai na ƙasa da shi ya zama yana taɓa ƙasa ina jansu a ƙasa hatta a ataitu faras har nazo inda shi dokin na da rasa aka kamo aka zagayo da shi nazo inda yake fara kiftuha na kama wannan wato ainihin godiya ta na hau fara fa'atuha nan fa na zabure ta ta ƙurbubi tana ta kusanta ni da waɗanda na nufa hatta da nautu minhum har sai da zama gani da su na cin musu manzo sallallahu alaihi wasallam amma ne fa asarat bi ta karasa gare su sai ta tafka tuntube ita wannan godiya ta fa asarat bi faras sai wannan godiya ta tuntube fa kharartu anha ni kuma sana'anta daga kanta fa qumtu yace na tashi fa ahwaitu yadayya ila kinanati sai na bude hannayena nan nafi wato ainihin kwarina fastakharajtu min hal azlam sai na fito da wato kibau waɗanda ake yin wato rantsuwar jahiliya tunda abin da yake bautawa ke fastaqsamtu biha sai nayi abin da muke na rantsuwa da su aka kada aka kada a gaya da sa'a ko ba sa'a adurruhum amla dan ina son gani yaya in cutar da su ko ku kan cutar da su in samu umarni daga abin bautata fa kharaja lazi akra sai abin da ban na so ya fito sai ya fito na kakka cutar da su ga dama ta samu kuma yanzu ne zan iya ko sa ma ko kibiya in saki in ga wani ya fada a cikin su na san cewa na cimma bukatar to kuma nan sai wato ane abin da ya fito ba shi nake so in gani cewar ka in cutar da su yace fara kiftu faras, duk da na ga wannan abin da na gani sai na hau kan taguwar wa asaitul azlama su ma kibau yau na saba musu ba za a bi abin da kuka ce ga samu kuma ku sawo ku dawo rashi an fara baran da abin bautar to kan ribobi tana da kusanta ne ga su su manzo sallallahu alaihi wasallam hatta idza sami'tu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har na fara jin tashin karatun manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi karatun sa baki na Qur'ani hankalin sa kwance ya san mai Qur'anin ba zai bashi ya tuzarta a wani lafazin kuma suka ce a da manzo da wato Abubakar Siddiq ji tahowarsa ya kusa da su sai yake cewa da manzan Allah manzan Allah ga wani mahayi nan ya nufo mu sai manzo ya ce ya Allah ka hantsilar da shi an gane to shi ne wannan tuntuban da ya faru ya an tiyo daga kai aka hantsilar da shi to kuma shi ya tsige da maganar ma bari ya yi rantsuwa tukun ya gaya rantsuwan ma ta bashi ba daidai ba ba haka yake so ya gani ba shi wa huwa la yaltafitu yace shi manzan baya tafiya tafiyarsa kawai yake na karatu wa abubakar yukthiru al-iltifat shi kuma abubakar yana ta yawan waiwaye ta ina za a zo mu waye yake tafi an gane ko kuma dama haka shi manzo yake kwata-kwata baya wani in kuma zai juyo gaba ɗaya ke juyowa ya fuskanto ka baya baka kawai kansa gangan jikin na wasu to ana haka sahat yada faras fil ard ita sai wato ainihin kafafuwan gaba na godiyata sai suka sake nutsawa cikin ƙasa ko sai suka yin ƙasa tana shiga ƙasa hatta balagata arrukubatain har sai da suka kama gwiwar wato sai da ƙasa ta kama gwiwar dabbar tasa fakharartu anha yace nan ni kuma sai an tayar da kanta tunda ta riga ta yi kasa ita ba summa zajartuha sannan sai daka mata tsawa fanahabat ta yunkura sakamakon ta ji zawar da ne mata falam ta ta kuruju ya daiha amma ba ta iya zaro kafafuwan nata falam mastawat mata, yayin da ta daidaita a tsaye idza li athar yadaiha quthanun saqi sai wato daidai inda kafafuwan nata suka makale din ta yunkura ta iya samu ta daidaita din sai ga wata kura ta tashi ta shi ya sama saqi'un fi sama me wato gata da haske wasu kuma suka ce fa'ida li athari yadaiha uthanu sai ga kamar wani hayaki un mai hasken gaske fi sama yayi sama mithlu dukhani kamar yanayin hayaki fasta qasamtu bil azlam na sake dauko kibauɗi na na sake maimaita rantsuwa wato ina neman sa'a yaya fa kharaja alladhi akrahu sai wanda nake in ya sake fito. cewar na neman zaɓi ya in far musu ko kan far musu nan ma sai naga kan in far musu fa na dai tuhum bil aman kai da naga haka ma dai kawai sai ce ku dakata a zo a kulla yarjejeniyar aminci fa waqafu sai suka tsaya farakibtu farasi na haukan doki na hatta ji ituhun hasai na zo inda suke wa waka a fi nafsi hina laƙetu ma laƙetu min alhabasi anhu na riya a raina na ji ya faɗo min ya ɗarsu a raina yayin da na ga na haɗu da abin da na haɗu da shi na wato riƙewar dabba da faɗuwa daga kanta min alhabasi anhum na tsare daga yiwuwar iya cin musu an sayar da hara amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce to tabbas tunda naga haka al'amarin wannan bawan Allah sai ya bayyana dan da duk kokari na yi amma tunda naga an hana ni kai ga cin musu har ka da na saba in yi ma na kibau din ya ki goyon bayana yau su din kuma gashin cin musu na gagaran kai gare su farar da garaji sai na sai ko da na riya mace wannan al'amarin sa sai ya da yadda aka kai da kim kada abin ya bayyana fa qultu lahu sai ce inna qaumaka qad ja'alu fika diya mutananka kabilarka sun sanya diya idan an zo da kai da rai ko ba rai nake gaya masa wannan wa akhbartuhum akhbara ma yuridu nasu bihim na kuma gaya musu labarin abin da mutane suke nufi da su ce yanzu fa duk wanda ya cin muku kamar yadda nake kokarin cin muku din duk wanda ya cin muku magana ta yana san ranku ko kuma wato ko gaba ɗaya ko da rai ko ba rai ke kai na kwashi da abin da ake ciki na gaya musu kaga magana an zubar da makamai ke wa aradtu alaihim zat ganin haka ma sai dan abin da nake da shi na guzuri su nace to ga wannan a tsara hanya wal mata da dan abin da za su iya amfani da shi falam yazra'ani amma duk da haka shine ma lai sauka can kasa falam yazra'ani da ce ai lam ya min minni shay'a amma duk da haka ba su karɓi komai a gurina ba kayan ba mu da bukata ah? to ai kai da ake neman ka ko da rai ko ba rai mai san icin maka icin maka ya haƙura akan ba yadda ya iya ba dan yana so ba kuma ya tsawo abu ya baka karɓa ta ce zai yiwu ai ko a hankalce ma ba ka yi wannan ba saboda ya iya baka abin da cikin sanyi kuma cikin ruwan sanyi kana ci inda wato ainihin ka fara aman kayan cikin ka sai kinkima kawai zai ko mai yiwa da guba to kuma in ma ba wannan din ko kuma ko da wannan shi manzo ai ya gamsu cewa ba yadda ya iya da su to amma dai me yanzu dai a matsayinsa na wanda yake arni kuma ya ce ga ɗauki a irin wannan gaba ba ta taso to da haka yace sai ba su karɓi komai daga na ba daga abin amfanin da guzur duk ba wanda su walam yas'ala ni ko ba su tambaye ni wani abu ba illa an qala kawai abin da shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yace akhfi anna kai dai da fa inda muke duk wanda ya ci karo da kai da fa asiri kawai mu abin da muke bukata da wajen banda wannan ba mu da bukata wani abu a kuma Fasa altuwo an yaktuba li fi kitab sai ce tutun tunda za a yi haka da ni a rubuta mu a rubuce ni ma samu wani kofi da zan rike zai min rana wata ran haka suke yi, ko yanzu ba yahude ko kuma wanda yake kan karinsa in zai maka abu sai ya samu documentation din abin da aka ko ke a bashi document nan abu ya taso zai nuna shi ma ce to ka san fada can na taɓa maka wani ƙoƙari shi kuma nima bukata ta a taimaka ta tasu ya ce to a rubuta min a rubuce a bani kamar wata wasiƙar da ta shafi wato yarjejeniyar aminci ne da fa amara amir bin fuhaira ko sai ya umarci amir dan fuhaira faka taba fi min adim sai ya rubuta masa maganar alƙawarin shi zai rufe asiri kada wani ya to itin karo ya bar shi face sai ya ce ai nan ma na gama da shi kowa ya koma an samu aminci tsakanin shi da su ya yadda zai haka thumma sai wato isa aka rubuta fi ruqatin min adin a wani wato gutsire ko yanki na fata tun lokacin da ita ake amfani jamammiyar fata a jiki ake rubutun ko sako za a aka wato bude ta aka rubuta abin da rubuta sai a nade ita ce wato ainihin wasiƙa in ba nan ba sai irin sa'allan kafaɗar dabbobi ko a samu dutsen da ya fale-fale a yi rubutun a ciki ma ka yanzu da biro ga takarda cikin sauki duk suna aljihun ka tare da to aka wannan rubutu kuma maza rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da tafiyarsa sun tafi ni kuma na ɗauki alkawarin cewa duk wanda aka ci karo da shi da na gama na nan da duk na gama muku da ba wata matsala babu su ban gansu ko ku yi wata shiyar nan na gama muku da nan shi to da haka da haka Allah subhanahu wata'ala ya bai wa manzansa kariya da abubakar siddiq da dan jagoransu wa fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari ya tabbata an anas ibn malik radiyallahu anhu daga sahabin annabi anas dan malik Allah ya yarda da shi قال يتي أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة manzan Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fuskanto ya iso garin Madina wa huwa murdikun Abubakar, yana wato goye da sahabinsa Abubakar Siddiq akan dabba wa Abubakar shaykhun yu'rab shi Abubakar Siddiq sai zubin tsoho ne da aka riga aka sani saboda ma mutum ne ga fataki ina yin fatauci duk wanda ya saba zirga-zirgar fatauci ana saninsa ana gane shi daga inda duk isa gari yakan tsaya ko dan abin da ya shafi su ruwa su dan a ɗanyi zango a yi waye to ya zama sananne to kuma tsoho ne me yasa ya zama tsoho saboda alamun tsofa sun kama saboda ga furfura a tare da shi wa nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama shabun amma kuma shi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in ka kalle shi a tafiya tasu shine ka ce wa saurayi duk da ya girma abubakar su din da shekara uku in ka gani shi za ga saurayi saboda babu gashi fari ko san da ya bar duniya ma ɗan gashin fari kirgaggo ne yake cewa shayya ne hudun wa akhawatu suratu hud da ɗan uwanta ba masu wahalar na qur'ani su suka sa ma wannan ɗan furfurar ta fito a ciki da kai furfurar kodago ce kawai a ba ga wanda qur'ani ne yake sa ya tsufa bibiyarsa da koma masa la yu'rafu shi ba a gane waye shi manzo saboda shi ba mafita ke bane ba mai zurka ina can makansa sai su da can da aka fita kira haka da ba mai zurga zurga irin ta su abubakar su siddiq sai zama shi ba a gane waye qala fayalqa ar a ababakar anas yake cewa sai mutum ya haɗu da abubakar fa ya ya ababakar man hadha ar-rajulu alladhi bayna yadayka sai ka ji ana tambayar abubakar siddiq wannan mutumin da kake da dauke da shi gaban gabanka waye shi kuma ana so a sani Ta su kuma sun san irin fitowar da suka neman su fa ka iya ka gama duk fitowa to ainihin inda su yake da karangayar take sai ka zo inda kake ga kamar ka zo kuma matsala ta faru saboda abu ya yaɗu saboda haka aka tambayi abubakar waye wannan da yake gaban ka tunda manzo ya goya shi sai zama shi annabi shine a gaba abubakar shine a baya kai ka ce wannan ya dauko wani saurayin wato anin dansa shi yana daga baya dan kuma yana daga baya yana kallon dansa fa yaqulu hadha rajulu ya hadini sabil shi kuma sai ce wannan mutum da kake gani ai hanya yake nuna kuma nuna masa hanya yake kala fa yahsibul hasibu yace sai mai zato ya zaci cewar annahu inna ma ya'ani tari kamar abubakar siddiq ina nufin ai annabi ina nuna masa hanya ne kamar wani ƙwararren masanin hanya ne yasa shi a gaba yake ce masa ai ya kamata binin zamu wa inna ma ya'ani sabilal khair ta ce shi aransa kuma yana nufin shi ne mai nuna masa hanyar alkhairi malamin sa ne a musulunci to haka ake komai da basira da sanin me kake ka zama yaƙe faɗakakke haka zama losari ga dalilai ga hujjoji a tare da kai ko ta ina baka tsaya ka karance su ka fahimce su baka iya zama da wanda za ka zauna da shi ko makiyi ko abin so ko masoyi kowane da yadda ake zama da shi to kun ga dai dabarar da abubakar siddiq harka ta bagararwa manzon ma zama kamar shi ne wanda yake a gaba shi kuma na baya ya ka ah, babba ne da na ƙasa da shi suke ta abar tausayin babban ne za shi a gaba wa ƙaunuhu, wa shi Bakr yi urab cewar da aka a cikin hadisin shi Abubakar Bakr Siddiq tsoho ne da an riga ana gane shi an san shi fitacce ne amma kaunuhu shaykhan cewar shi Abubakar Bakr Siddiq tsoho ne fale annahu qad shaba an faɗa haka ne saboda ina da farfara ya riga ya yi farfara a lokacin wa ma'a hada duk da haka fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana asanna min abi bakr shi wato ainihin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya fi yawan shekaru fiye da shi abubakar siddiq ala sahihi bisa magana mafi inganci ta mata lakin kana sha'ru kana sha'ru abi bakr amma a lokacin nan gashin abubakar siddiq fari ne wa akthar wa bayada kuma ya kasance mafi fari mai sha'ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan gashin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa amma kaunuhu yu'raf cewar da aka yi kuma ana gane shi duk inda suka je shi Abubakar Siddiq fali annahu kana yamurru ala ahli al-Madinati fi safar tijara saboda ai da ma yakan zo igitta mutanen Madina a harkarsa ta kasuwanci bi khilafin nabi sallallahu alaihi wasallam sabanin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba dan kasuwa bane mai kai kawo ba shi dai in an tafi irin guraren taron kasuwanni da gurin taron wasu tattaunawa da je kai wato ainihin ta a karɓa addinin Allah kuma shi babu wato farin gashi irin farin gashin abubakar siddiq a jikinsa ko yanzu haka tana faruwa sai ka tada mutumin da ya girme ka shekara da shekaru yanzu kamar ni da ciyama kaga in ta farin gashi za ka sai ka ce gaba na kaji ma ta zarar ba kusa ba ne ta ce sosai to tsakanin da jabir kwada nawa ne ko yan shekarun ba yawa amma an kai kallo da yawan gashin kuma ga farin sai ka ciya wancan ne babban to haka yake as'ila lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da dama na babban a gabana shi ba ban kashi ban gaishi ba ne shi ko fara ba ba bai zuwa ciki amma ko ma sababu bi ali radiyallahu anhu me yasa na ali ba a fita tafiyar wato ainihin hijira da shi ba bai riga su manzo ba kuma bai tafi tare da su ba an alhijrati game da yin hijira ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi na abin da ya hana shi da Annabi sallallahu ya zo da shi saboda masu kawo mishi amana yawa yawa saboda haka shi ya tsauna bai fita ba saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da shi da fita hijira har sai ya isar da masu amanoni amanarsu wanda ya kawo ajiya wanda wato ainihin Izo zo ya danka wani abu a hannun manzo da dai sauransu duk kowanne zama abinsa ya isa gare shi shi ma wani jihadin ya tsaya kam khassasat quraish mukafa'atan me quraishawa suka keɓe a matsayin tukwici liman ya'tihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakr radiyallahu anhu ga duk wanda ya zo musu da annabi muhammad tsira da amince allah su tabbata a gare shi da abubakar siddiq allah ya da shi diya cikakkiya ta wato rai akan kowannensu za a ba da taguwa ɗin ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه mai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace da Abu Bakar Siddiq lamma ra'a aqdamul min dakhil ga. daidai sanda ya ga kafafuwan arna ta cikin kogon nan da suke zaune ci da manzo mai annabi ya ga abubakar ya gaya masa cewa la ta hazan inna allaha ma'a ko ma ta zunnu bi thnaini allahu thalithuhuma kakka fushi kakka samu damu ai Allah yana tare da ko ce ya abubakar me da tanka da mutane biyan da Allah na cikon na uku ba da suka iya da man alladhi lahaqa an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa sahiba wane ne wanda ya riske annabi din nan tsira da aminci Allah su tabbata gare shi da abokinsa shine surafatu bin malik bin ju'thub ju'shum ma za kana akhiru amrihi me karshen al'amarin shi surafa ya zama mai bada kariya a maimakon mai neman su don ya kama su na zai saka aisa ya ce to me batun magana to sai mu bashi cikin tambayoyin mun kai ƙarshe eh zai istiqbalul ansari da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarye da mara balale na mutanen madina ga manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma sami al-muslimuna bil madinati bi makhraj rasulillah sallallahu alaihi wa sallama min makka yayin da musulmai da ke garin madina suka ji cewar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito daga garin makka ya nufo madina kano ya kudu na kulla gadatin ilal harra sai zama duk safiya sai su yi sammako sai su tafi wato gurin da yake fili mai dan duwar wasu da an ci dama garin madina ka yi kira yan bakaken duwar sai su je su yi dandazo suna jiran zuwansu bayan ta sai su yi ta jira hatta ya rudduhum harru zahira in kaga sun bar gurin sai rana ta take rana ta rana wannan garjin tsananin ranar shi ne zai sa kuma sai ce to mu koma gida mai yiwuwa ba yanzu ba yau zai iso ba fanqalabu yawman ba'da yau eh, yawman ba'da ma aqalu intidara fanqalabu sai zama sun juya yawman a wannan rana ba'da ma aqalu intidarahum bayan sun dau lokaci mai tsawo suna sauraron zuwansu falamma awaw ko na tsallake ko eh. yawwa falamma awau ila buyutihim aw fa min yahud ala qutb yayin da suka kuma koma wato zuwa gidajensu zuwa ga makwantansu zuwa ga wato anin mafakarsu gidajensu din kenan ila buyutihim zuwa gidajensu aw fa min yahud ala qutb sai wato ainihin wani daga cikin yahudawa ya hau kan wato kamar ka ce wata ganuwa ta garin wani tudu sai ya hau kai kawai ina kan wannan wato ainihin tudu min a tsamihim daga cikin ganuwa ganuwar da suke da su le amrin dan wani abin nasa daban wata bukata ta su ta shi kawai ya hau sama yanzuru ilaihi ina wato duba dubansa yana duba irin shi inda manzo suke fa basara bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai can ya hangi su manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabuhu da sahabbansa alaihim thiyabun bi suna sanye da fararen kaya yazulu bihim sarab kawalwaniya na wato ainihin kamar yanayin kamar zamar da su ai an san kawalwaniya ba san kawalwaniya idan ka kalli titi can sai ga kamar ruwa ne a kwanci ko guri haƙo sai ga kamar ga ruwa nan malala to idan mai tawowa yana tawa sai kamar ya shiga cikin ruwa ina kamar ifoto igushe ifoto igushe haka to su iya gano haka falam yamliki yahudi an qala ba yahuda nan bai iya shiru ba ya mallaki kansa ya iya shiru qala bi a'la sauti sai ku ya daga murya ya ma'shar al-arab ku taron larabawa hadha jaddukum alladhi tantabiruna ga kakan nan naku da kuke jira gashi can ya ta fasara almuslimuna ila ila sila sai wato musulmai suka zabira kowanne ya yunkura zuwa ga makamai aka daddako wato ainihin makamai aka ta saboda ya zama an bawa manzo kariya tunda an san ana neman sa فتلقوا رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم بظهر suka wato واتو taryo manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wato daidai wannan filin gurin da yake wato da yan kananan duwatsu baƙaƙe da labihin batal sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa suka shiya daman hanyar cewar abu dama dama Aisha take cewa tawa tana birge shi a dukkan al'amuransu. hatta nazala bihim fi bani amr bin au har sai da yaje i zango da su a wajen wato zuriyar amru dan au bi quba a daidai garin quba daidai quba kafin a karasa cikin ƙwaryar madina wa zalika yawmal litinin haka ta faru a ranar litinin mai shahar rabi'il awwal a watan rabi'il awwal wata na uku cikin jerin watannin hijira faqala abubakar linnas ay eh, faqama abubakar linnas a daidai lokacin sai abubakar allah ya dada shi ya tsaya ga mutane ya fuskanci mutane wajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallama samitan shi kuma manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi sai ya zauna in shuru da shi sau da haka kai ka ce to ai wannan babban da tsayen dattijan nan tsohon nan shi ne banda ake abu shi wancan tun da ka gane mu guri ya zauna wato dan rakiya ne da sai ina mu guri zauna in shiru fa tafika man jaa min al ansar sai duk wanda ya zo daga cikin mutanen Madina suka shiga min lam yara rasulullahi sallallahu alaihi daga cikin wanda ba su taba ganin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ba in suka zo yuhayyi ababakar sai rika da abubakar barkan ku da barkan ka da zuwa sai eh, gashi nan ya zo manzon ya zo ba hatta asabat shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka aka kai ana ta zuwa ana gada abubakar siddiq a matsayin ana ta kai da manzon Allah sai da abubakar siddiq ya ga rana ta kawo inda manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake fa aqbala abubakar sai abubakar ya fuskanto annabi itin karo shi hatta ballala alaihi daɗi sai ya daga mayafinsa ya masa inuwa kowa ma zai gane <laughs> sai ya masa inuwa fa arafan nasu rasulullahi sallallahu sai a sannan ma mutane suka gano ashe ma wannan ne manzon Allah kira da aminci Allah su ta ce wai wannan za ka zo ka zagaya Abubakar Allah ya shirye su فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أسنن نن تاكي من واتو متاني دي suka gane ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن au sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zauna a gurin su kabila Amr dan Auf bid'a asharata laila misalin kwana goma sha Ana goma da ɗoriya shi ake cewa bida ba a dai kai ga ashirin ba wa ussisa almasjidu alladhi ussisa ala taqwa anan ne aka aza harsashin masallacin da aka aza harsashin sa akan tsoron Allah wa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya salla a cikin sa ya jagoranci al'umma sun maraki bara sannan sai haukan abin hawansa an fara benz an fara wato ainihin samar da dasa inda addinin musulunci zai samu wato ainihin headquarter da reno وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدة التي مكثها بقباء bayan manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yi ɗan zama na wannan lokaci da ya zauna a garin Quba wa arada an yadkhula al-Madina ya kuma yi nufin zai karasa cikin ƙwarin Madina ba asa ilal ansari sai ya aika wa mutanen Madina ce to fa ina so zan shigo garin Madina ya sallama ta musamman ta karasuwa cikin garin Madina فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر sai suka zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da abubakar siddiq fa sallamu alaihima suka wa manzan Allah da abubakar siddiq sallama inda malamin su dama sun gabata irin su musu abin umar tuni karatu ya gabata wa qalu irkaba Amini. suka ce da manzo da abubakar siddiq ku hau abun hawa cikin aminci kuna amintattu mutsa'ina ababen yi wa biyayya ai ko da gara zaka san cewa lallai in ba manzon Allah abubakar siddiq shi ya kamata ya zama hadisi ai tana nuna to bari har zai ce ai kawai ya tura suka yi ai abubakar ba shi ya kamata umar ba shi ya kamata ba ai aliyu ne shi ne dan dangi shi ne kaza shi ne to ina ina san da ake wannan abu ina can an sashi wani aiki amma kuma wannan na tafiya da mazan da waige duk inda za a ana waigawa ta ina za a zo masa da ya masa lema da mayafi da cewa eh ai nuna man hanya yake duk wannan ina can shi ko da duk wannan nan mana manuniya ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda yake yana tare da abubakar siddiq فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم sai annabin Allah annabi Muhammad kira da abinci Allah su tabbata a gare shi ya hawa wa abubakar abubakar ya hau wa hafau dunahuma bisila sai mutanen madina sahabbai duk suka zagaye manzo da abubakar da makamansu ga dakaru nan mun وعند وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة yayin da manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya isa cikin garin Madina fa ashraku sai suka rika hawa kan tudu tudu inda wata ɗan gudu katanga take a Hausa manta inda wani dutse yake a Hausa mansa yanzuruna suna masu hango manzo waya da suna cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah ko na tsallake na tafi wancan ko faraki ba nabiyullahi wa abubakar to aka ce wa inda wasulihi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzo tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya isa idan madinati zuwa ga madina akhadha ahlul madinati yaqulu ko sai mutanen madina suka kama cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah ya zo fa ashrafu yanzuruna wa yaqulun suka rika hawa tuddai suna hangawa suna ci gaba da cewa ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah annabin Allah ya zo annabin Allah zo murna da farin ciki ta bibe shi fa kana yawmu farhi sai ranar ta zama ranar farin ciki Haji ta zama ranar murna lam taral madinatu yau saboda ganin irin wannan rana ba saboda rana ce da musulunci ita so ka cokan iciro daga inda yake min zalikal hayyiz daga can gurin da yake abayyi kuntatacce bi makkata a cikin garin makka da musulunci na cikin kunci tattago itaso inugo ila rihabatil intilaq zuwa ga wato farfajiyar ci gaba walintishar da kuma yaduwa bi hadhihi albuqati almubarakati almadina a wannan wato guri mai cike da albarka garin madina wa minha ila sa'iri biqa'il ard daga kuma garin madina musulunci ya ci gaba da ci gaba da yaduwa zuwa ga sauran sasanni na ban kasa baki da laqad ahassa ahlul madinati bil tabbas mutanen madina sun ji wato ainihin falala da martaba a jikinsu jikinsu ya ga musu cewa ba sun samu ɗaukaka allazi habahumullahu bihi falala da martabar da Allah yi musu kyautarsa ibasu wa bi sharafin ladhi ikhtassahum bihi aidan sun ji a jikinsu ɗaukakar da Allah yake ɓance su da ita wadda bai wa su ba faqad sarat baddatuhum garinsu ya rikide ya zama mawdinan li'iwa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam guri na ba da mafaka ga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa sahabatihi muhajirin da kuma sahabbansa da suka yi kaura daga makka da sassa zuwa madina kuma da nusratul islam sannan kuma dan taimako da agaji ga addinin musulunci kama asbahat ma'ana madina ta zama guri na taimakawa addinin musulunci kama asbahat mawfinan lin al islami kamar ta zama garin samar da tsari ga addinin musulunci al'am wanda yake na wato gabaki da daga nan kuma duk wani tsari da shiri da za a yi na musulunci da zai yaɗu zuwa wasu sassa daga nan ne cibiyarsa at tafsili bi kulli muqawwimati wanda yake na fayyace da dukkan wasu abubuwa za su karfafe shi su wato tabbatar da shi Imam Muslim, مسلم Muslim ma ya rawace hadisi, من حديث Bara bin عازب wanda aka karɓo daga sahabin annabi bara dan azib radiyallahu anhu Allah yarda da shi qala yace inda ma dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadina yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga garin Madina sa'idar rijalu wan nisa'u fawqa albuyut mazaje da mataye sai suka yi ta hawa kan rufin gidaje wata farraƙar ulama malamai da suke da ilimi cikin wato mutanen madina da sahabban da suka yi kaura daga makka suka zo madina su ma suka rarrabu aka fatsama wal khadam da kuma masu ba da hidima da a 'yan agaji akan hanya ta cikin garin madina yunaduna suna masu wato kira ya muhammad ya rasulallah ya muhammad ya rasulallah mara balalekin wa ba'da hada al-istiqbal al-jamahiri bayan wannan tarye ta gangami wanda wato anin duk kowa da kowa ya shiga al'azim wanda yake mai girma allazi lam yura mithlahu amma za ga an sa lam yurat wannan dan din babu shi allazi lam yura mithluhu wanda ba a taba ganin irinsa ba wannan taron fi tarihin insaniya a wato anin tarihin rayuwar dan adam bayan wannan sara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ci gaba da tafiya hatta nazala fi dari abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu har sai da ya zama su ya saukai zango a gidan abi ayyub al-ansari Allah ya tada shi fa an anas na radiyallahu anhu an karbo daga anas shi ma Allah ya tada shi fi hadithin hijrat at-tawil a hadisin da aka karbo daga gare shi mai tsaho a game da hijira wa fihi a cikin hadisin ya zo da bayanin cewa fa aqbala yasir sai manzo iga bata yana ta tafiya hatta nazala janiba dari abi ayyub har ya zamanto ya sauka a gefen gidan abi ayyu fa innahu la yuhaddithu ahla mun zo a daidai sannan ya rika zantawa da danginsa domin dama akwai iyayen kakansa abdulmuttalib a nan madina ina da dangi a tunda jikansu ya zo to dama ta samu a ɗan gana da wasu daga cikin dangi sami abihi abdullahi bin salam a daidai sanda haka take faruwa abdullahi dan salam ya sami labarin wato malamin yahudawa din wa huwa fi nakhalin li ahli yaftari a daidai lokacin yana kan dabinan masu shi jagororinsa shugabanninsa ina ciro musu dabino daga cikin wato itaciya lahum dan su faja'ala an yada alladhi yaxtarifu lahum fiha sai wato ainihin nufin ya sai faja'ala an yada na ya fa'ajjala sai ya gaggawar an yada alladhi yaxtarifu lahum fiha ya ajiye musu abin da yake ciccirowa na dabinan ya gaggawar ya haka faja'a wahiya ma'a sai ya ma taho gurin manzon Allah tsira da aminci Allah ta tabbata a gare shi tare da abin da ya tsinko da dabinan gaggawar izo ya gan shi ya sa ma bai ajiye dabinan da ya tsinko din ba ya taho da shi fasami'a min nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam i saurari bayani na manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi thumma raja ila ahli sannan ya koma gurin wato ainihin iyalansa mutanensa da jama'arsa faƙalar Allah sai annabin allah yake cewa ayyu buyuti na aqrab wane gidan mutanenmu ne ifi kusa faƙala abu ayyub ana ya Allah sai abu ayyub ice ya manzan allah ni ne gidan da ya fi kowanne kusa daga nan inda kake gidana ne ya fi kowanne gida kusa hadhihi dari wannan gidan da kake gida kake gani shine gida wa hadha babi wannan ita ce kofar shiga gida qala fantalaqa qala fantaliq sai annabi ce to abinda da za a yi tafi fa hayyi lana maqila ka sama mana ka tanada mana gurin dan yin baccin rana dan a samu hutu kuma a to tafiya ce ake yi ba ji ba sai yanzu aka isu duk da an dan huta an yi zango a gefen madina wannan tariyan kansa shi ma wannan ya zo ya dimfano ka wannan ya zo ya kowa daɗi ya kashe shi kai ma kullum kana buɗe haƙura saboda murna da farin ciki to wannan buɗe bakin ma sai ka ji bakin naka din yau nan ya yi ba haka yake ba yanzu ko ɗaurin aure yake haka yake wannan ya zo Allah ya sani alkhairi da bakin ka duk ya bushe to saboda wannan sai manzo ya ce a tana damar dan gurin yin baccin rana a sami yin kailula sun ma nazala الله sallallahu alaihi عليه وسلم على ابي ايوب sannan sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zango ya sauka a gidan Abu ayyu hatta bana masjidahu a nan ya zauna har ya gina masallacin na Madina da ake gani yanzu duk da yanzu ya faɗa da yafi yadda yake wa masakinahu a nan kuma ina nan zaune dai har ya gina gidansa inda kuma nasa iyalin suka zaune وبهذا قد تمت هجرته صلى الله عليه وسلم da wannan bayani ya zama hijirar manzon Allah ta cika ta tabbata yayi kaura ba wani sauran kura kuma wa hijratu ashabihi radiyallahu anhu da wannan ya zama ya tabbata sahabban sama kaurar su ta tabbata ta cika walam tantahi alhijratu bi ahdafiha wa ghayatiha sai dai ita kaurar ba ta kai ƙarshe ba ba ta ƙare ba ta bangar abin da ya shafi manufofinta da abin da ake so a cimmawa na yin ƙaurar bal bada ba'da wusuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'a kai bayan isar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ma hijira ta fara ko ba'da wusuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saliman ila madina bayan manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shiga madina ya isa gare ta lami lafiya to sannan hijira mai wuya ta fara saboda duk wanda zai ce kuma zai baro ita hukurin gurin manzo nan fa irin wato kaimin da aka sa akan ya za a kama manzan a kansa fa kuma yanzu iki ko ce to abinda za a yi duk sauran wanda ba su gudu ba ku sa ido a kansu ai haka ce za ta faru ishe to sannan ne kaura ta fara wa ba da ma'a harin filatul mata tafiye-tafiye masu wahala sannan suka fara wal masa'ib wato musibu abubuwa masu wahala sannan suka fara wata haddiya kai sai da rai ma sannan ya fara in kace za ka hijira magana ta ko ka sai ranka ko ka mutu ko ka fatagallaba alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil wusuli amma duk da haka shi kansa manzo tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi yayin jayi a wajen gudanar tasa hijira dan shi ma sai da ran ya taho lil wasuli dan isa ga wato wannan guri lil mustaqbalil bahir dan wato future abinda zai zo nan gaba wanda yake wato mai kayatarwa ne umma ga al'umma kauran nan da i dan abubuwa su kayata ne wa daulatul islamiyya dan kuma samu kafuwar daula ta musulunci allati istata'at an tasna'a habaratan insaniya wadda ta sami ikon iya wato samar da ci gaba na dan adam a wanda yake mai kayatarwa ana ususin minan imani wa taqwa akan kuma tushiya waɗanda suke wato na imani da tsoron Allah wal ihsan ga kyautatawa wal adal ga adalci ba zalunci ba da an tagallabat ala aqwa dawlatain bayan wato wannan daula ta musulunci ta madina ta su manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi rinjaye a ala aqwa a akan mafi karfin dauloli guda biyu da ake da su a wannan lokaci kana ta wanda suka kasance ta hukumani bil alam su suke hukunci a duk duniya su ne majalisar barke duniya ta wannan lokacin eh wa kuma daulatul furs su ne daular farisawa wa daulatul rum da kuma daular romawa to wannan shine abin da ya su kansa durusun wa ibar din saboda durus din masu wahala ne masu wato ainihin karabkiya ne a ciki to su ma durusun wa ibar din takarda uku ce har wani abu ne karatun mu na sati mai ga insha Allah <laughs> eh. bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wannan yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah menene asalin maganar da ake cewa mutanen Madina sun tari manzo sallallahu alaihi wa sallama da wata waka da ta shahara har ma ana cewa suna yin kiɗa mandiri ake ce a eh, hadisin da ke maganar mutanen madina sun tari manzo suna tsala albadaru alaina min thaniyatil wada har zuwa ƙarshe wannan hadisi ne da bai inganta ba bai da wato ainihin eh, tushiya tabbatacciya da zai gina malamai daban-daban irin su ibn qayyim jauziya da wasunsu duk sun yi bayani filla-filla sun yi fata-fata da wannan magana ba ta da asali ba ta inganta ba shi sa malam gaba ɗaya ma bai kawo sai ka abin ya tabbata na nabiyullah ja'a nabiyullah ja'a nabiyullah wannan kamar ya tabbata sun fara annabin Allah ya zo annabin Allah suna murna suna farin ciki ana taransa to wannan shine abin da ya tabbata shi sa ma da ya takaita iya shi wancan da bai ganta ba dama shi sa ko bi ta kansa ma bai eh. sannan kuma wanda yake cewa malam jin ana begen jakin annabi wai annabi ya hau jaki eh annabi ya hau har ya yi goyo a kai ya hau jaki ya yi goyo a kai ina da alfadara ina hawa ina da jaki ina hawa ina da doki ina hawa ina hawa kuma rabuwa kowane da sunayensu saboda haka ba hawa jakin ne bai ba amma maganar ana begen jaki to jaki aka sa kai bege haka za ka ta ga irin wannan shi wani yana cewa wai annabi isa kwakwale ne wa kirme ne baragada ai za ka yi abu kai na hikima kai na ilimi ba kuwa dan kayan karya murya kuma sai ka kira shi da abu da dama ka ce wani bege shi duk abu da ka addinin mutunci yana da tsari da ka'ida Mm. wani idan yan mata suke rawa a gaban kan shekala ai abu sun ji ba a ce ka saki baki ka faɗi da abu da shi da abin mutum musulmi zai furta a musulunci ya san me zai faɗa maganganunka suna da ma'auni ba komai za ka faɗa ya zama kasha ba sai ka san abin da yake yarda Allah ka yi wanda yake saba Allah ka fashi shine ka'ida da aka dora musulmi a man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan to khairan din nan sai fa ka san khairan din ne khairan ne a shari'a ko ba khairan ba to da ka zo kana kwatanta manzo mursali khalid ka ce wai takalmi ma a ka ga wannan baragada ce so da aka da su ka ɗauki jaki kada a'a ɗauki abinda manzo izo da shi ilmantar da al'umma shi shine a raya abin da ya tafi ya bari dama shi ma cewa yi taraktu fikum amraini eh, na bar muku abubuwa biyu da ba za ku taba bata ba mutum kun rike su to dauko su ta gaya mutane su sanar da su ilman da suke cikin alkur'ani sanar da su abin da suke cikin hadisan mu su ne icin an rike ba halaka ba ka ɗauko kana ta magana jaki kuma ga magana sallah su azumi su a duka ku ana duba shi yana duk magana ce a yi shi da aka fifita Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ya kere kowa daukan kuma takalminsa sa kace ya fi kowa shi kuma da wani nasa ko takalmi wani abu da fa ana taka an isa ne wani ba ma lokaci cire shi ke tafiyar sa haka to kuma ka ce ya fi annaba da aka yi da su musu ba kana ga kai yayi daidai ka ce takalmi ya fi manzo na ka ce kowa fa kowa fa wanda ka cire ko to haka ai akwai da ma da ba san ga maka kai da eh wannan ba daidai ba wannan kuma yake cewa malam na yi mafarki da sayyidina a umar radiyallahu anhu sai ya ce min lallai ka tashi ka ƙara dagewa to malam ana iya mafarki da shi dama rai kuwa ka shi ma abin da ka damu da shi ke zuwa maka a mafarki abin da yake ranka shi kake eh, kawai dai sai dai matsalar sun ka ganshi a yanayin da ba na umar din ba sai ce to shedan ne yake so ya wasa da hankalin eh, amma sun ka ganshi a yanayin da manzo ya faɗa na sufofin umar lafiya lau kaunarka da sanka da shi da kuma bayas da manzo ta sa Allah ya nuna maka shi a mafarki kafin kuma a je kiyama ka ganshi a lahira ta insha Allah eh akwai har yanzu a wannan sai an bincika da eh, wanda ba mafarki kwata-kwata Allah ne nufin shi da haka kada ya mafarki kwata-kwata amma ka san shi dama mafarki ai dalili ne yake jawa manzo ya faɗa dama salo uku ne akwai hadithun nafs abinda rai yake su, an sa rana saura bai kusa ba ko sai gama ga tuna an kawo saboda abinda yake raka ke an fahimta ko akwai irin wannan ana magana an yi karin albashi za a fara biya a wannan wata ko sai da kuna alayi ana ta babba an gane to akwai irin wannan abin da ya dame ka are da ka kwanta sai ka yi mafarkin su ko mara daɗi yake damu ka ko mai daɗi sai ka gashi to akwai irin wannan akwai kuma wanda manzo yake cewa wato anin albishir ne ar-ru'yatu sadiq mafarki na gaskiya nagartaccen wato ainihin mafarki ar-ru'yatu salihah wanda Allah zai maka albishir din wani abu zai faru da kai sai ka mafarki ga kuna kuna ta dawafi sai ka ta sai ganka a cikin wato ainihin hotoron arewa ko kaddin lalai Allah cikin ikonsa kan shekarar ta ƙare sai ka dana cewa ai alajuwa ne?" cikin waɗanda ya biya hajji hadda kai kwaɗan sai ga ta tabbata da ka a jirgi ta tabbata da ka kana yi waya daga saudiya to sai zama wannan mafarkin da aka nuna maka albishir ne na kafin ranar da za ka tashi aka yi to wannan akwai irinsa a ru'uyar sadiqa ko a ru'uyar salih sannan sai kuma a ru'uyar a mina shaitan mafarkin da yake daga shaidan shi ne wanda za a gowa to kamar farki gashi nan kanka ci da ka ga to kana banka ya za a ce kai ya ci da kuma ka bi shi kamo ba ga wasa da hankali ne to shedan ne yake so ya dagula maka bacci ya hana ka sake an gane ko to dai wani abin da ba zai yi baka ga ne na ta faruwa ko kuma dai ko wato a rigitsa gida din gashi nan kun je nan gurin kai baka san ma ina ne ba an yi kaza sai ka tashi an ce mai kai kama ba san me za ka iya faɗa to wannan mafarki ne daga shedan galibi kuma yakan sa mutum shi dan ya hana ka sakewa kai bacci sai asuba ta to kuma sai kyale sai kuma bacci ya daɗi to akwai irin wannan su da guda uku nan su ne da ɗayan uku nan zai iya faruwa da mutum manzo ce idan na shedan ya faru kaka gaya kowa kuma ka nemi tsarin Allah daga shi ba zai cutar da ka idan kuma wato na wancan albishir ne ka fatan Allah ya tabbata don kuma na abin da wato ake ciki yau da gobe ne to sai a dan ƙara dan matakan da za a kai ga cimma abin da za a cimma wa eh ma ganin malamai su ce haka ake wani kuma ce da kai haka ake sai dan tafiya ta tafiya ni ma dai zan mu bincike a lokaci sai kare mu da abin da na cimma assalamu alaikum malam menene cin iyaka yayin eh, lela ka shigar da ita cikin gidanka shi ma yana daga cikin cin iyaka ko baya ciki to abinda aka sani a tsari na zamantakewa ta yau da kullum da kuma tsari na hukuma idan aka ce an yanyanka fila ana sanin awon kowane fili rabi ne ko fegi ne ko kwataci daga inda fegin ka ya fara zuwa inda ya ƙare ka saya ne mulkin ka na abin da ka saya naka cewar kuma yana daga cikin abin da abin ne zartacce a hukuma an yarda an amince abin da ya kai kafa hudu a gaban gidanka wani gure za a iya cewa eh, nan gaban gidan wane amma gaban gidan wane ba mulki iri ɗaya kake da shi a kan nan kamar yadda kake da shi a fegin ka ba za ka iya yin ɗan dandamali wani ma zai iya zuwa ya zauna ko kuma hanya ta biyo da shi biyo ta kai ba za ka ce a yi nan cikin gidanka ne ba gidansa ba ne an fahimta to wannan bai saba da shari'a ba amma kuma ka ɗauko irin wannan gurin ka gine ka rika shigar da babur da mota to kama kana cewa nan ma yana cikin fegin ka an fahimta to wannan shine matsar take faruwa kai ka yi wancan in eh, sai zama layin kuma ya ƙi shigowa sai zama kwanci gurin da yake ba na wannan tabbas haka yake in ka yi rila irin wannan gurin to ka ci haƙƙin da ba na amma in relarka ka yi ta iya cikin ka, sai tiro ɗinka ga yanar duk ina ciki sai relarka duwa suna ciki tona lafiya nan ba ka da matsala amma tabbas in ka shigo wannan da aka ce ta kudin nan wanda ka na makoci ta kuɗi ta nan amma ba magana ka shigar da shi cikin zagayen ka ba to wannan ba ka da matsala ciki in dai ba ka shigar ba ne eh, wannan shi na wa alaikum assalam kuma ta wanda wankan filin al'ada eh. akwai wani mutane cewa za su iya yin wankan ba tare sun kafe ba eh magana ce guda biyu ta magana. wasu suka ce hadisin da ya zo da maganar cewar a kwance gashin kai a lokacin jinin al'ada in za a yi wanka in an ya ɗauke suka ce umarni ne na an so ba na tilas dole ba a kuma wannan magana cikin malamai akwai kuma da suke ganin cewar a ah, ai da aka ce a kwance to fa dole a kwance kawai shi ya fi akan a so da aka haka to abu da wanda aka yi maganganu tsakanin malamai tun cikin magabata ba ma yanzu ba da aka wacce ta kwance din da damu za ta iya kwancewa ta yi shi ya fi ba ta kwance ba ta yi to ka ɗauki wacce ba ta sai a ce ta yi abin da bai kuma kawai shi ne da na cewa cewar an yi wa suraka bishara da cewar zai sanya wato kambi ko ko kuma wato ainihin hular sarautar kisra ya abin yake to wannan hadisin ne ban san shi wannan akan suraka sai dai sake koma tarihin suraka don gani hakan ya inganta kudu Allah ya tabbata sati mai zuwa sai a tuna insha Allah na to madina da ike manzo da ike maka ya koyar da sahabbai karatu alqur'ani har an tura wani ya tafi madina ina karantar da mutane shi ba manzo tun ina maka ina da shekara arba'in aka fara masa saukar da alkur'ani sai ikara ayoyi biyar din da aka fara aka tafi kuma irin su ya ayyuhan muddathir kun fa anzir kaza kaza kaza da kuma abubuwan da suka sauka birjik har ma an samu malamai cikin sabon irin su musa bin umar an tura shi madina sanda ya kauran nan ana magana fa an tafi shekara hamsin da wani abu ko a tahowar da muke yi an gane hamsin da uku kaga an sami shekara goma sha uku ana man wahayi ka fahimta kwakwalwa ce ta tafi wani guri daban amma da ya kajo karatun a duk wani amsa a fili a layi ba wanda layin gidan sanar layi haka ma layi sai tafi can bayan sai soka wai ya eh, idan soka wai ɗinsa zai sa mutane cikin matsala ai akwai da za ka yi baka shiga rayuwar wasu ba za ga wani ya soka wai ɗin ya tafi tun hakkurin rabin layi kuma sannan sai nemo dutse wai ka a kama soka wai ya sassaka bayan da kaɗi an kawo sai dai ko ka sauya layi ko kuma sai dai ka rabi to wannan ya shiga rayuwa al'umma in kuma san zai yi soka wa ɗinsa haka to sai yi mata kankaran da ko da tirela za ka zo za ka iya wuce shi ne in ko ba haka ba sai ka a cikin gida an fahimta ko amma irin wata ake ɗin an yi ta irin wata ake ɗin sai ka yadda ba za ka hana dai a wuce shi ne ƙa'ida tunda da ya zama mana kusan kamar wato kamar a ce ya zama al'ada kowa da kowa a gaban gida ake yin sofaro to amma wasu sai su yi ta ta ci guri kuma a yi ta a yi mata tudu to sai ga ta zama matsala a cikin layi kawai aka zungura sai a ce an fasa so kawo shi kuma layin nan ba na kai kaɗai ba ne harka ce ta tarayya so da kamata a ce sannan mutum zai irin wannan abu da ya shafi na haƙoƙin da ma to a yi abin da ba zai cutar ba za a cuce shi Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka